Shin kuwa ka san yadda za a yi ka gane yaushe za a haifi jinjirin wata da kuma azumi 29 za a yi ko 30? To ka san yadda ake a gane lokutan sallah ta hanyar karantar tafiyar rana kuwa? To shin ko ka san yadda ake yi a gane yaushe za a samu zazzabin rana ko zazzabin wata tun lokacin bai yi ba? To shin ko ka san yadda ake iya yin hasashe a gane yaushe damunan gari kaza za ta fara yaushe za ta kare yaushe ranin gari kaza za ta fara yaushe za ta kare? to shin ko ka san yadda ake yi a gane za a yi ruwa gobe ko ba za a yi ba to shin ko ka san yadda ake yin hasashe a gano cewa damunan bana kam zai fi na bara yawa ne ko kuma na bara ne zai fi na bana yawa to idan baka san waɗannan abubuwan ba ni nan zan iya koya maka yadda za a yi ka gane hakan kai da kanka cikin ikon Allah sannan zan koya maka haka ne a ajujuwa na guda biyu ajin ilimin taurari da kuma ajin ilimin hasashen yanayi to daman dai kudin shiga wannan aji shine dubu biyar kowane aji ɗaya kenan amma yanzu saboda sallah ta karato ina yin bonus dubu uku ne kacal kuma insha Allahu zan yi wannan bonus ɗin har zuwa ƙarshen wata amma daga ƙarshen wata fa ko da ka nemi shiga wannan ajin sai dai ka ba da dubu biyar to in kana da hali gwanda ka samu yanzu tun a lokacin da yake dubu uku uku wanda duka biyu kenan dubu shida ne ka samu ka shiga to me yasa kuma nake samu wannan aji kuɗi bayan kuma zan iya ba da shi kyauta dalilin shine duk abin da ka samu kyauta ba za ka mutunta shi ba mutum ɗan adam yana mutunta abin da ya kashe ma kuɗi ne na gwada na gani ai akwai wayanda nake saka su aji kyauta sannan kuma akwai wayanda kuɗi suke biya su shiga aji wallahi wayanda kuɗi suke biya su shiga aji zaka ga jajircewa suna tambayoyi ana ba su ansa suna ƙoƙari su fahimci abin amma wanda ya shiga kyauta ba zai ma duba ba eh To saboda irin wa'annan dalilan shi yasa ake saka kuɗi wa aji domin wanda ya kashe wa aji kuɗi shi ne ya san muhimmancin ajin shi ne zai ɗauki wannan aji da muhimmanci sannan irin wannan ilimin ba a ko'ina ake samu ba gaskiya saboda ilimi ne na haƙiƙa eh ilimi ne na sanin abu tun kafin ya faru ba ko ina za same shi ba sannan wani in ka je ya baka shi ma sai dai ya ce maka kawo dubu ɗari ko ɗari biyu to idan kana da sha'awar shiga ko kuma kana neman ƙarin bayani kana iya yi min magana ta namba na ta whatsapp idan ka min magana insha Allahu za mu fahimci juna to wannan shine 'yar sanarwar da nake da akan ajujuwa na guda biyu na ilimin taurari da kuma ilimin hasashen yanayi ni ne aliyu tijjani aliyu daga adamawa state a nigeria bisalam